'yan kwanaki gabanin bikin kirsimeti da sabuwar shekarar 2024 miladiya tashoshin mota da ke babban birnin tarayya abuja ba su yi cikar kwari ba kamar yadda aka saba gani a baya sakamakon zara tallafin man fetur da ya haddasa tsadar man don haka irin wannan tafiya sai dai karfin hali ko in ya zama dole na ziyarci tashoshin motar maraba da ke jihar nasarawa daf da abuja inda matafiya da direbobi suka yi bayanin yadda suke ji a ransu a wannan lokaci garba abdullahi da salisu awwal direbobi ne a tashar maraba sun ce sun shafa shekara da shekaru suna jan mota amma ba su taɓa ganin irin wannan halin da ake ciki ba a yanzu. Ana samun fasinja ba kamar da ba. Abin da kaka talauci da azabar talaka suke ciki. Abin da ma talaka zai ci yanzu bai da shi. To wallahi tsakanin mu da ku in kun taimaka rage naku in ba ku ba mun ba ku ba Allah. Mun daɗe gaskiya ba mu taba shiga yanayin irin wannan ba. Motoci ga sunan dai bila adadin a cikin tasha ga mu direbobi a zazzaune jiran ma fasinja muke ba fasinja. Za ka sha mai daga nan zuwa dus karan mota kana shan man naira dubu arba'in shi ma fazan daga mutum ya zo zai ce gaskiya ba shi da kuɗin motar da zai iya shiga an an ce dubu biyar zai ce ma shi ba dubu hudu ne da shi to kai direban ka ɗauka dubu hudu nawa zaka sallami tasha nawa zaka sha mai nawa zaka cire balas nawa zaka cire iyalinka. sunana ma nuhu yau shekara na arba'in da biyar kenan ina tuka tazi ta amma bana mun ga bambancin ababa da yawa maye kuɗi da za mu yi lodi dubu ɗaya ɗari takwas takwas mu samu kuɗi mu ci da mata mu da yaran mu to yanzu nan mai ina kwashe mana kuɗi. rukayya mai tafiya ce a daidai irin wannan wannan lokaci na kowace shekara ta ce dama kuɗin motan kan karu amma na wannan karan abin ya wuce misali. Ana fuskantar kalubale maganan kuɗin mota don ya zama dole ne ma ka tafi. Yanzu ko yau da safen nan ma mun zo mun tambaye kuɗin mota da aka ce mana 55 amma yanzu kuma ya koma 6000. Gaskiya kowace Christmas dama ana fuskantar wannan kalubalen. Sunana Fidelis Onen. Yaya kuɗin mota? Kai alamarin fa yanzu fa sa hankali. Da sai mu hau mota daga nan zuwa Nasarawa. ɗari biyar amma yanzu dubu biyu ake biyawa an zo da ɗan kaya ko jaka da kawai za a sa a but amma yanzu dole sa yi cajin jakan a ce sai an biya. Da yake ƙarin bayani ministan labaru Muhammad Idris ya ce ma'abota kamfanonin sufuri biyar ne kawai gwamnati ta ɗauka da biyan su tallafin kashi hamsin don amfanin jama'a. Ministan ya amsa tambayar ganin karancin kamfanonin yana mai cewa in an duba za a iya ƙara wasu kuma san ba za a saurari shawarar bankin duniya na sayar da litar litar man fetur kan naira ɗari bakwai da hamsin ba. Ita wannan gwamnati ba irin gwamnati za a je kawai a ce an yi magana shi shikenan kawai a koma a zauna a ce ba za a duba ba kullum ana sauraro ana ganin abin da ke faruwa akwai kwamiti da gwamnati kafa idan akwai eh, buƙatar a ƙara wa'annan mutane za a ƙara su. Mu ba World Bank za ta gaya mu abin da za mu ba muna da namu ma'aikatu wanda suke dudduba wannan alƙaluma su duba abin da ya dace a yi duk lokacin da aka ga abin da zai dace 'yan Najeriya a yi masu za a yi masu idan an san cewa zai kawo amfani amma ba kawai wani ya zauna a wani wani ya ce mu kawai mu kara mai ba mu tashi mu kara mai gwamnati ba za ta yi haka ba binciken da na gudanar ya nuna ayyana tafiya ta jirgin ƙasa kyauta da gwamnati ta yi daga yanzu har zuwa hudu ga watan janairu na zama tsada ko wahala don tsarin neman tiketin kyauta ta yanar gizo ya zama jidali da gara a ce a biya rabin kuɗin kamar na mota hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya